الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah ya je ci gaba duk daga katon littafin aqidatul raziyaini ya al-imam abu hatim razi dan da al abu zur'a ar-razi man ga wal murji'atu mubtadi'atun dullalun wal qad no yina ne taku? tako? tafaguta ba yin rajab 1435 mm. kalenda nigeria mm. na ne ya tafaguta ta yin may 20 tafaguta ta dono ne 8 yin may 2014 kalenda miladiya na al'imamu abu zura a ganda al'imamu abu hatim sai ci kuma za ku ba ba ga wani moroji a di a atun no ka an ba ganin wa kala a gan wannan su mu'minu na fi a ahkamihim wa mawari su mawarisihim da wani ji mu'mini a yau ibin e hukumci ajo bai guja ji wala dura ma hum inda Allah yi maƙe na yayi hali a yi bayan ce ce wannan faman kala zane ga innahu mu'minun haqqan mu'minun wa da gaskiya na fawa mubtadin dan bidiya yau wa man kala zane ga ga huwa mu'minun inda Allah mu'minu yi ba su kubo na fawa min bi na min gama na zanaga wa man kala zanaga ga inni mu'minun billahi ni ya iman ji da ce ce na fawa musibun zanaga waji daidai ba nun jiga wannan su mu'minu na fi ahkamihim wa mawarisihim na zawan muni mu'minu jayo e bayan hukumci jo gangani bai ya ji kin wani gawo e zaga lau filo da la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun yi kamatu ya sha'iru ya jiniyar musulunci ji mu'amala musulmi ga wafe jindunan mm. wajin sallama ko ji gane ako wajin sallama wajin gwan ibn anabi ga almuslimu man salima al-muslimu na min lisani wa yajihi musulmi kirkin ga zana musulmi ga da gwaga daga shari'a. ya ta rubo gan da shari ya gumi na ko ya fiye wa wurgudu ya kirki na walo na la yaminu wa duk mata hibali akhi ma yuhibbu li nafsihi zando mi ne bo adi zadan ne bo ne imani wa gumi na su ga waya gi na wa kita cuna mun hmm. ga wa shawara gani doyin wa yu shawara kirki ne na wa kenan ka gunwo ma wa da jin ziyara sun ga jihajali wa ba gafara yi ya bana na bi zai stafsiru li akhikum e ba gafara ya biye fa innahu al'ana yus'al Allah subhanahu wata'ala magan sai fi labe tin annabi no ko garabbi gifrili wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati sai fi fabe ni biye man cimiji da zai ga da min mimbo ni ne mu'mini ba ga ba mu'mina ni mm-hmm. zagi jina wani na jibata ya ciyan jumu'a mu'amala kirkiye musulmi lobau ga sai ji zaka da lobo mai shani buka kasira mina zanni inna ba'da zanni ismu sai wai ne na ga wa ci tacin wana ula yi giyewe wa lega mu'amala ya musulmi ga wa ci gangani jumu'a wa ma gbauya wa ma yi mutunca wa ma lauya makiri ya ji mutunca almuslimu akul muslimi musulmi ya ji musulmi la ya hu wa ju zalunja wala ya hu umma gboya wala ya zuluhu umma shudakiya wala ya zulimuhu an da karshe hmm. wale ga mu'amala na bata wa gajin gani domin ta zahiri za ta ce hukuncin musulunci ala zahiri hmm. wa gale za yi sallah wọn fi la ilaha illallah wọn la sha'ayiru yan musulunci lawo kan ga geto togin zagi wacce ga wayewa ala zahiri ya ji musulmi ga wadon musulma ga gina wa ne ko laji ganewa idza hmm. Iza almu'minatu idza ja'aka almu'minatu no hmm. Ah, ba su na ga wala tanki hul mushrika ce hatta ninna ya gada jin zagi na ji mushirika ne yawon masa ga imani ji wala matu minatun khairun min mushrikatin wala wa wajabatkum wuje in zagi na mu'mina na wanda alafai daga mushirika ko ga safi wale ga wale zai wala sha'airu musulunci lawo ya bayyana wale biyu na yan wasu da ya gbona su kowa gawa da wa wuce cewa a na diga lam umar an an kuba mm. an kulubin nasi aji mi forobe mi dan kpe gbanyen an gisa e bago nga jin ajali wa fukunuwa wa baga farayu wa jin kusalla wa da su da masu gata da sauransu amma ga ka yi gugan ebo na musulmi yo jama'a na shi ma yi musulmi mm. لا yusul المسلم الكافر ولا الكافر المسلم muslim muslimi aji kafirin wa kafir ma aji muslimin wa ki je na dana musulunci ya nula wuza yiri na ku wa legan to yawo to egungan to yekun to yesho to mu'amala shi a tafiye na shi aka zuna wagi la tusahib illa mu'mina wa la yakulu ta'amaka illa taqi e bugo wale gan a kamuwajo ina shi da bani ga nono musulunci ga lawo unga ma wa lotun gangani dunu ba ga wajiga ne ako ga ga wakiye na so da ya gbona mu so ko ga ga da wani ta so da ya gbona za yana ta Allah wa fili na nga yin na wa ba da yi nan wa ga so yin da ta adne gbo kayin madina to Allah wa fili wannan wuce tsakani a so da a gingan wuce su ko Allah wuce to ko wuce latin ya fali ya ne yau mutubul sarair mm. ya ne ne za so ne su ko guwa tiyanan mm. amma ga yau sarair da jo ko mm. a ga da wa wuce za <laughs> wuyo ko ka zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ina da munafiki shi ina ma munafiki galawa ne bi nan wajin gobe ayo ina wajin wajin la muto ina ga sanya da ma bana wuce tsakani a tsobe su ko faliki ko wallahi drama hum e ne zai e annabi ya inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati idza salatu gina na. janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira yana da kibiya jini na gan zira'in ne sai ya siyu kwanai likitab littafi ci gashi zayu sai ya amali biya amali ali na ta na tun yimina wani na rada lai amali biya amali ali na da zafi na tun yimina mm. hatta ma ya kunu bayan wa bayan ala zai na kibiye ne na ajiki an ma ga zira sai su kwanai likitab sai amali e biya amali ali jannatin ta na tun yan ya gina alijanna in ta da ganin alijanna a nan sa sun yi inna rajula ya zagar da bala ya amalu amali ci fi ma ya budulin nasi wa min alin nari hmm. wa inna rajula la ya'malu biya amali alin nar fi ma dulin nasi wa alin alil jannati alai ajisin nan wajen fasara ji e gogo ki halin da ya bayan ce ci bo ya zakiya ngamba la ce ce wala an anfusakum e ga sai li ta ce ma wa alamu biman ittaka nga faman qala zanaga ga innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi' wani ya zama wumu mini wuro da gaskiya tabbas a na dan bidi wuro kila da suna ce ga yi dina nan ebo eh, kibo zane ga ya gan ana mu'minun hakan ya gaskiya da gaskiya ya imanji da gaskiya mutu ɗaya eh, gayi dina nan zane wa ga wugan ni ga shuwabu ya imani bai ne wani sakowa nan wula bi mm. arkanu imani bai wani labe shi abu ya imani ko lagin ya tunguru bata da su kowa ne wani labe ya tun yara wuce bai ne masu kun adin nan lona mutu zahiri nan nan mutu zanen gaya ya ganga fawa mu da liyu dan bidiya zan na yau ya hmm. baki bo zanen gaga irin na gana otomatika da sanagun gwangwani gwangwani da aljanna ne wa man qala sana maga ga huwa mu'minun inda Allah mu'minu ba su ko bone fo amin al kazim ga yanzu ci wo <laughs> ya bano da ko tun gulu na wallo na ko so ko go ku gwaya ko ah. la ta la ya islamakum sai mm. ga sai saji ga ya ya ima ega ga sai ga sai jimanu ya islamu ya mako bari Allah ya munu alaikum an hadakum lil imani sai ga ya tuna je guri gori na ko yan waya wuba da addiniyan musulunci a ngautu wa man kala ta ga inni inni mu'minun billahi fa huwa muslim to to yayi ma ji ba sai cinan zannan ga daidai ga manya da sunnati wal jama'a ya nya sai ga wa ga da shi za ce ga wa ga a mu'minun anta in ba mu'mini wayo wa ga jawu ga su'aluka iyaya bid'atun e ga yo wani na bid'o ba bo. murji aji a rayu kiyo zai tsaga yi dinna jiye na biya wari ji eh. ya muminin anta in ba muminu aka bai ga wace ga daga su aluka iya ya bi da ya e ga wucin na wagi mi na kiwo bidi awụma awu mo rajin gagan amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi na iman ji ba ce ci ba tuciwi da littafin gangani bi da fa'al kiyami ko ji gani ku wato man kala zane ga inni mu'minun billahi na iman ji ba ce shi na a musulun zane ga daidai ga wal murji'atu mubtadi'atun dullalun wal qadariyatu dullalun wa anna al jahmiyata kuffarun wa amar رفض rafadul والخوارج مراق khawarij murraqun الإمام البربهاء الإمام أبو زرع الرازي جنن الإمام أبو حاتم الرازي الحنزلي تشو بويا زغبا بنه فازون تشكون تشكون عندي في جنة ريو بما دون إيش ديك ريو زمان قاعد تبدا جيش نيجا ريو نيجا الرازيو إيه قاعد رياري arrazi da na gafi daga yaji ne ga arrayo wani kemi na zane eh, gafi daga yaji ne ga a, nan eh, ga a eh. a ni ga a sana'a ya ko jiya na ko zane mu gafi tun daga maka wani a ga almaki e ga almakatiya ko jiya na ko so man ga wal murji'atu mubtadi'atun dhullalun murji'a ji en bid'a yo na wal qadariyatu dhullalun qadariya shi ma idza jayo na bina wa annal jahamiyata kuffarun kuma hakika jahamiyya ji kafirayo wa amar rafidatu amma rafida shi ma rafadul islama a musunci reject musunci chaya wal khawarij khawarij mamurrakul ajniya katu wale firqan naji adami ne usuliya al la dallaju hmm. banu je wal murji'atu mubtadi'atun dullal murji'a shi en bidi ayo na gina hmm. kila murji'a shi chagiyo yana la murji'a shi gina ya ko kama boyo ya mafari murji aji agwa sun nususu yan rajawo kawai ya ca nususu yan alhaufu caya ngoji gani ku mm. number 2 murji aji agwa sun hadi agwa sun nususu loci ji a ca nususu na ji qualify wanda kina caya ebon na na ga man qala la ilaha illa allah ga ga la ilaha na da aljanna ngole un giba wannan ba di fike amma ne kene murji a shi putu into consideration ya man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu allah aljannata la ma kana min amal sanan ga yi da zawadi ga gaskiya sai allah annabi muhammad mai tuciyar tsoyaci mm. annabi isa mai tuciyar tsoyaci majiyar tsoyaci nan aljanna mai gaskiya na mai gaskiya tsoyaci ya zane la za ga da aljanna annabi sa asal mu zane ga jibe la ilaha khalisan min qalbi bi ikhlasi da gani nan annabi sa asal ga aburera goye damina na zando no gani wuci bi la ilaha bi ikhlasi bi gaskiya da daga nuna yi bushara ga annabi gama da aljanna annabi sa sallam yi zani gaji ka da zani gaji bi la Allah wa kafara bi ma yubadu min dunillah umma ji ci be na jibuta umma ji tsaye tani zanna da aljannan gole nusus na shi bayno murji a shi putu into consideration ya a ce ga wada ga la Allah wa ni wa jani na bona fe da jiyo imani wa madina hmm. it's like misali bani ga ne ga alhajju arafa annabi ga aji gayi arafa ta ya zaga na kin wuce lo aji na zamuci lo aji na suku zamuci te lo arafa wunde mai lo arafa ngole mun yi tawaful ifada mun hmm. yi tawaful kuduma mun yi tawaful wadaya mun ji mabitu minabwa mun lo muzdalifa mun zu dabba mun ji sayi tsakanin safabe marwaya nga anabi de ga alhajju arafa umallu arafa wanda mai ibi arafa sun fe juni nga zane di haji zane di haja ngo ne ko ngo le anabi de tuye tuye tiye mini ne de muhimmanci haji be kagbe na arafa da ba mu tin lawu ga arafa kawai ga ya tuye haji be ni bo wani kenan ko ma eh kuyo ko mini ba ne gidi yan murji aji ke tsami de na ngai gagagan aja ga imani biya mai kya alhali ma aqidan ahlus sunnati wal jama'a imani bi da tunguru mai ke da ya tunde bi ya bada cewa shi lati na ga innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu jayo na ja imani da cewa na cewa mabiya dawo cecen na gan bai zarin da zina amanu imanan ma imanihi yabo zai ja imani nan biya imani yabo go zame ji na fila na imani wa daga zame ji na fila na zane fiya zuyin tattawuyi na imani wa gani zane fiya zuyin tattawuya na zane gba alkur'anu kan do na imani wa gani zane gba alkur'anu kan don do na no ile don ko zane lotu kirki na imanin wa gan ne lo e tun da dena amma murji aji a inda ce ji gun iljawo nimbo da matsayi na da ga imani ya jibrilu da imani ya fasiki ne ne wani ta'ala Allah ma kullu zalimun luwan kabira ne ADD lai ne wani mini ba na gigi ya ji ka ne murji aji nke tsami bena ngai gagagan inda ci ga imanu ya almari marifatu ke jami'a shi nan na ci ga al ya kawo da la ilaha illallah kawai na ci maga al-imani kaulu gangani bi da yan ban amma bi tun da ni wa wale ga ne kagi be bi dede be bijiye mm. ebo ne ne ba wa ne bi na ya ga da ya tun gangani da akida mai be da tunguri ke domin bayan sai ci kuma ji gane ku? Mm. wallahu alam wale ga kai da yan murji a matsami tsato counter wage khawariju kakuna ki da yan khawariju yi tsami zonin mm. zumu ba gaba ki da yan murji a yi tsami khawariju ya zaji kafiri a cagitu. Nwa ji gane ko? murja cewa ga Allah akidan na jikin akidan na calm down a ga yake kan mugan na su a su sai ya gunye da jawo wuro sai tsami a cikin ya tunso da miniyan imani ba amma a suna shiga nan imani egin wuyo da tun bi a kai da wadda da tun guri umar da ya tun ya ebo na ma imani ya zai ke na wuce lalabar gawa shi kafin ranar ebe na ma imani zai biye da tuguru na wani ne na kaga za wuce da jana da wuce Allah ga imani biya yiri nyanya ngo ji gani ko ebe go eza di su do tuguru eza mu iya gangani da etu da da mani ne imani budon allazina amanu za da imani ji wa amilu salihata cin molotu kirikina ngo ji gani ko wallahu alam ga wal qadariyatu dullalun qadariya shi mai za jayo na gina qadariya shi wanda adami ne shirka ya mafari na shi tsani adami ne shirka na shi tsani zamani ya mafari mini ya shirka ya nbidiya shi wannan zamani abdullahi ibn umar shi ga wuce a tsami zai tsawa kai da ya kaddariya shi mini gailani dimashki gangani bi ma'abadin juhani Allah alam aga kad aga tsoyaci da ilimi ka ne yin jina amma ga tsoyaci dogon yaji ka ne yin jina amma ga tsoyaci kabalawul mafuzo yana ji faruwa na amma ga tsoyaci ga yasu na jalita in yin dondona yin na jibirin mangole na le usulin aqidin ahli sunnati wal jama'a ba ibuna Allah subhanahu wa ta'ala gan yin dondo kullu zalika fi kitabin qabla an nabrana zalika ala Allah yasir sai ci madima ya bane sai ci wa mata ne illa ya sha Allahu rabbul alamin sai ci magaji halitta yin dondo Allah ga wallahu wa ma ta'malun annabi sa sallu ga awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam imma fa inna Allahu kalitun ila al-qalam ta ci ga kan ga kima kan ga kutub ma wa qa'imin ila yawm al-qiyama kai ne jaji faru abdu fun al-qiyami na annabi sa sallam ga zan yujma'u khalqu ahadukum fi batni ummi e la ali ta zaladan jida ba ko ba ma fayan nubo efo shiba mani efo shiba na ega tunci efo shiba na ka tunci haka kakuna ga tu malaika lobu sai mori bi kati bi rizkihi wa ajalihi wa shekin ya sa'ilu ta da sai a cajin fargun ka arziki to duki to yana wariyan to yana ajin to zagurwa to zari da mayo to ya fana waji da ijo na bata malaika ce ya kana wali ganne bata ga shi karkashin kaddara amma kaddara fa sirru min asrar yan ce yace zama la al imam tawaga wal qadaru sirru min asrarillahi ta'ala kaddara sirru min sirri yan ce yace zama la sirri yan ce yace zama la annabi sallallahu alaihi wasallam iza zikira kadar fa amsiku aga kadara kin gajuwa in tarawa amma ya bane za iman jibe kaddara yana wuce ladin excuse ne yanzu su duli ce cuba ce ta tuci tuni imma ya ce yanna kun ne huda san man ba huda fala yadil wala yashqa ko ce ta tuci tun da ta fi tishi wa in min ummatin illa khala fiha nazir eh, bayani ceci mai kuɗe ciki guba na daina sabila in ma shakiran wa in ma kafura ceci ma hankali jinyawo mai ya jiyawo matuɓa ma. wani na joga da ba kwata nan mm. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya ku ci hatin ba ko ne jo la ta'lamuna shadiye ne kina wajala kuma sama wal absara wal afida on chattu bane ga wagana to ne ga le bane to ne ga bane ba ta to ya yayi e bugo zuga da lamu to akida yin qadariya jima ga wa ana jahmiya ta kufarun kuma akida jahmiya ji kuma akika jahmiya ji kafir yayo kishiya kai da ya jami'a zai ya a jami'a na gai zai shi lani tu jahamu ibnu mhm. safuwani nan jahamu ibnu safuwani ma'undi a kai dure daga yadda ya jadu ibnu jirhamu har bai ka kunu bin da bayan zane jihani bisa mu sihiri ne wa ne ga kai da ya jahamu ibnu safuwani jima in ku in wuci ko wuci ko jika nini jahamu ibnu safuwani ga tsoyaci dai sunna tsoyaci mai da sifa ta'ala Allah ma jamu duwan kabira Allah alima Allah subhanahu wa ta'ala ga ngole inna yimi ko number 2 ina aqidan jamu bi suku ga Imanu ya almal fato do dogo ce ci dabo number 3 jamu bunu safwani ga ce ci dide da ta alare ce ci latu ta alare shi ba maliya ibrahim ya ceci daga gangani biya na bi musa ya mini a kai da ya ja bunu safuwa na bi ma ja mujiya da gangani da kaddara ya ceci ya nuyo ko bal na bayanin ga ya kai da ya ja mu ibnu safuwa na jami'a shi yallo gangani biya na. ya mafari ba na ji da tsoye ci bi sunna mu da sifa nan ranya ga gaya suna da tsoye ci labi alita mu a ci ajinai sakamis lihi shehu yawo amma na wata mil basiru kubar eh, eh, e bana ismu yo na ke ji ta don muniya alis ne mai jirajiya gan wallahu la ilaha illa wallahu la ilaha illa ko? Lawal Khalikul Baril Musawuru hadda karshe Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm la ma rasama wata ma fil hadda shi wanda ne bata ji ba tun sunan da sifa jin ce shi kul huwa Allahu ahadu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ne yake ga yace sunan da sifa jin ce shi Allahu magan walillahi al-asma'ul husna sai da sai ta juna

iblis ba sako da ba ibili na har tu babu nun gan rabin zuri ne sako a kwato ya wa abu fara ni na a shi ba sako da bu na dai almar fatu ga imani na a ga alama ya tuya ganin jan bunu safa ma ka ta firawa na gashin mumini e wa kibo ran su do mm, ai ni ya bubu dogo sai ci dawo ngama la ne musa ga kari alimta ma zala wula illa rabu samawati da ardi basair mm. a ga halamiya to ya gane jihar bunu safuwanu na naji a taton mushiriki shiga ashin mumini ya hmm. bane mushiriki wasu ɗaya gwacin shi da bala yin sa hakan ga gyaga wani kalakar sama ta da laye kulun na allah <laughs> wa maga in wale ko waga aga ga halamiya to ya gane jihar bunu safuwanu to yahudi ga ashin mumini ya bane yahudi a ɗaya ga sako dan buwa mai ɗaya ga sakwa a nufin mudu gaskiya ma alamila kawai hmm. gama za su shiga ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum a ɗiyar kimina ɗi ijashi yana aya ga alami a to ya ga ja mu bunu safuwa ni na meji kwale ga banna na ji na ji sayan wani ji ta canja ga mala'a da sunnati wal jama'a shi a ja ga imani mujin ga al-ma'rifatu kana no mm. al-imani qawlun wa amalun wa i'tiqadu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati mm. umma di arkan wutan ga imani ba sai ci be tuciwun shi bai fali ne bai litafi shi bai kaddare gani bai hadda karshe bai mala'ika da ko ba ta yi zula imani wanda furu ne da ke shi lagwawa ya ga wuce nan ga na maja bunu safuwa mu shi ga cewa cikin da ne musa yana cewa kallama allahu musa taklima bana ma ga ce ci da Ali Ibrahim ya mutane ce cewa ta kaza Allah Ibrahim khalila ga malamman ya ja bunu safwan Khalid ibn Abdullah al wa wa jadu jadu mun jira na la kidan na wuja bunu safwan na hmm, mun ci gaddahu taqabbal eh, da haya kuma ida jin layya sako go layya ne jina fa inni mudahin bil ja'd ibn dirham da nan gadi layya ne ja'd ibn dirham fa innahu za'ama yabunu da ga inna Allah lam yukallim Musa taklima na ce ci da a annabi Musa wa lam Ibrahim khalila umma li nabi Ibrahim ya mata fa nazala min al minbari fa zabahu kama tusbahu sha wa alegan ba no jiga wa annal ta kuffaru jamiya ji kafira ya wannan daga nan na magana mun ko jamiya wa jinsa dan na ji a yalla matsayin ne in za shi da ta cabo na ji gaskiya tulaya a aya ji lawa a hadisu ji lawa gaskiya ya a manyan makago ganin da ya cinye ne ya yi gabi a shi ba ne a cabi a gai ya gba wato a nan zanen ya adi shakka zuwa ne ku ebo ya ce kibaru lo hmm. a na shigancin amma ya zashi dambu gaskiye wazo a ci latso gaskiya gwashi da atso littafin jami'a biya shara da sashen bidiya na jigbo a ci sai gbace ko gaskiya ga dono wale zane na shi gaskiya wazo wale ko a bawo zuriya na shi amma dai zaje otu dambu a a yada wato yi e lilo amma amma serious a da wa ilimi amma man na jabi da le ilimi wa bi na su a yi mai nvidia irin na shi amma da access to manyan suna ngoli a tuna da kima a tuna ke bi uzuri amma da zaji dan bo jimuru ya jari tsaya dai ke mi tafi ba no sai ko lona ngole ko nga malai mai kai ka ce to shafiya wanga ne ke ka ka ka ka ya ce kibo a yalla matsayin ni bai ni ba ko ji gane ko umma ga ga wa an jahmiyata kufar no le to su kufuru ya zanayi da bijiye na wa ɗari da kufuru ya zanayi kafir ya bil asalaci na ko laji ganewa mm. e eh, bone to suna zanayi da bidiyan wuji ma ne ba tuye ci wuji ba fo fu'ali kiyami wuji ba kaza wuji ba kaza wale ko yanda ce e ta gashi wuce e ya da wuri wuce bo wani zane na tasu e ya da ba tsakani ba gani da zanen wuji imani da ce a wuji imani ga nan mamadu ya wuji imani da sako alki ya wuji imani da alkurani ya nan wani ya da kiyar riƙe da tsakaniyar sannan yau ta suka na jaga wa annar jahaniyata ku fara nan ga wa amar rasu da amar rasu da shi rafa dul islama a musun reject wal khawarij khawarij mamurakun agi iyakatu walin aqida rafi da shi aqida wanja na aqidu ya na tuta cinya nini aji imani gangani ga alqur'aniya a aga alqur'anin na guniya aga da musafa fatima na aya 17000 wuci bona na dai tafi qur'ani kuma za harfun minhu aga ga ci littafin da ce yake al'abita na biya sayyidina yana na fatima wanda zamu ne shi ya tun wale ga ga namiji daidai although recently sashe mai shi a shewa ga ji muhawala ga ga a ga ga kuranu buniya ko kuranu na ji daidai ya ji kiya inda cewa ga ga a su gama na sun ta ko ga ji hol juna wani ta can ba sa gama na mazun alkulaini mini ko ya shi ya ji budan ibn baba wahil kummi mini mai shi ya ji budan asaduk asaduk mini mai shi ya ji budan Hussein Nuri Tabrasi mini mai shi ya shi budan Muhammad Bakir Al-Majlisi mini mai shi ya shi budan ba ta manne shi bai ne magana Al-Qur'an gumiya amma waya wuce ku ya fi ta ta shi ngole ya gannaji daidai number 2 mini yana ya shi ya shi bai "a at-taqiyya yazula dini muso aga taqiyatu min dini wa min dini abai taqiya da mini a dini da dini da kwaji faladina liman la taqiyatu zaliya taqiya ne da dini mina aqida shi an ce ga su wa ne ga yaji tafsirin sahabi shi a sallallahu na ga butiliya mu biya sabin kadir ta domin ba da yani dini ilal qalil a ga sakwa annabi muhammad muslim sahabi shi da ka dai lugwane sai da deji wa la sai kuma sayyidina bakar ta sayyidina umar ta sayyidina usman a magana na aisha yana na na sofi a ga ci da tayo wal iyazu billah kan bi da tafsirin al iyashu ba na cikin latin ne ga gan darba la masal da na kafar murata nuhin wa murata lutin kana ta ta ta bai min ibadina salihain fa khanatahuma a cikin ne ce na na shayan da na na satin wucin cikin ayyacin da wal iyazu billah walin mini aqidin shi ya shobe a ga imamu ahidai lime ga ibu aƙe na jina aƙe na jumla jana amma ga bayi ga alwali jannu zan duwa na majaya na yiwu wajen lalli ya kuya da suna magaji hajjali wasai ba duwa ba iwa ba duwa yu gan sako ko fajuya a ki da shi a jirgin masu kuma karbala da falala gan ka'aba zane malo karbala na madina da zai daji na su kama ba ta ne da mini yace kada fiye shi a jan Allah ya sa mu dace coci kashi coci mu wube kwan boro ina fi da shi a jirgin wa legan a yi da tauci ne kahul mutaci ke ne kahul mutaci temporary marriage a wani lokaci dai wadagin zagin da jamar to da kami da lojin ma ne insha Allah ta'ala ya oyi ga jiki ga Allah sai Allah ya ka tafi da war ko dai waliyan naji aqida daidai ya bana chabena ne kal mutaci halalli amma ne sa sallan du jara mu hadde foyan alkiyami malwata warrafida wa marrafida rafadu alislam wal khawarij khawarij ma murrakun ajiya katu wa man za'ama anna al makhluqun dan don da ga daga ga al wa jali to jina fawa kafirun billahi azim na ji cimma na wabe na wacin kufran yankulu anil millati yankilu anil millati kafir na gaza wata ya musunci wannan wannan shakka fi kufurihi da nan gaji shakka ya ce kafirci wannan mimman ya fahamu min ya zai ji fahimta wannan wa kafin da naje kafiri wale ga alkur'anu ya ganye ce ce wannan ma ja musa ne mai katina wa kallama rabbuka kuna tsanin musa ne katina ce na ce ga duniya wa kallama allah musa taklima wa nadaina min janibi turil aimani ya nabi musa min janibi tufa wa karrabna wa najai chula to bai bai bazangani bi a sha mini sifan to ce ce gaga number 2 e, min ya min ya ga to ce masu ku qur'ani dabo ngam da nabi sallallahu alaihi wasallam gamman yahmiluni ila qaumihi za Allah min da bayan jama'in ga fa inna mana mana'uni an uballigha kalam rabbi ibn quraishi ya mi kanani a waya ga sai ci mina number three mini ngole e so e, e ci e ma ajali tuja ajali tuja ebe na ali takbata ga zo amma ya ga yace ci wa zo gama na Allah subhanahu wa ta'ala ga kullu kana al-bahru nidadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wala ji'na bi misli madada kullu law kana al-bahru nidadan ya ga ta tadawuyo hmm. an cusu kai ganye yace ci dan na fi dal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi duk batan ne gaza kame ga yace ci zama zauji na bi mislihi madada walau anna ma fil ardi min shajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatu allah e ga yace ci waza amma la nabi sallallahu alaihi wa alihi Allah subhanahu wa ta'ala ga alala wal khalqu wal amr wala al khalqu yuyi al amru yuyi wa alaihi min al amru gabo alkur'ani don ya go ɗaya ga ga alkur'ani makhluka da ya tsagaye ni a ci ga alkur'ani makhluku na a ga jahiliya shi gangani bi mu'tazila jin nan ma da mini fitina wuce ko ko ne taba ji faruwa tarihin musulunci wani Allah kiyaye mu wato ba na wuce gan za na ga gan alkur'ani makhluku na wai kafin ba mimman ya fa mini zai je ji fahimta na hmm. a shawale ga da ya ji a suna je ga ya a aliya bayan waje kyan a shi kasira no a ga wagan zakaza shi cin bici e kazan zakaza ta da na bidiyo ko firka kaza ɗan bidiya ji amma a ga bayanin akutu musulunci wallah wannan ba adalci ba ne ahlus suna ji mai laji la yajri kuma shan'anu qaumin allah an la ta'jilu ya'jilu huwa aqrabu littaqwa gaskiya ga dambo zane gaskiya ga dambe na agu wani zai ba wani wani zai ɗiya gangani da wani nan ga kala abu muhammad abu muhammad gan ga samitu abi ya kungan wani baban gan wa alamatu alil bida'i alamai an didi aji alwakai atu fi alil asar aja fegi mutunciyan alil asar ji aja fegi da ya ke manyan hadisu jau Hmm. kemina annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ufe dawa dawa ufe zajen adiniyar musuluncin na kafin shi bai zage da shi caji a shi bai nufe matan yanabi na a caji a feji a tsamanin a caji a feji a ciyana a cingaga in bidiya shiga shi shi agali lusun na jiye a jafe jaciya ko a fi ya mutuncin ko a ga manyan haila da nifasi ko a ga manyan gwamnati ko a ga manyan kanzu ko a ga manyan kanzu ya e bane zane na jagwa sun hadisun ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ga balla ya zulu su da mini alul asarar wanda ya ci canja mm. gama na al'imamul barbahari nga a gaggaza na na yi alu sunna sai sunna bayanin ga abu da biyu zaniga ga zaniga imanji da suna ya ce ci bayanin wunce imanji da stifati ya ce ci bayanin umarji ta'atila umarji takifa umarji tamsilwa gwaja ko umar isbatun ya asna ube sifati jinkemi na kemina ubeyi wuna kemina ne sa sun da sadu shi yuna na zanana wazu daga aqidayan mushabbiha jo wazu daga mu mu'attila jo a eza maga ga imani egun yo bi tun gangani bi aqida we de be tunguri ume kede de tun de de zanazu daga aqidayan murji ajo to chabuto zabu zanana maga gangan zanama maga gangan zanama shishi wuci musulmi ji kafire bai tun ka ba iri na lona buwanan umma wọn ji sallah zuma ya da shi jo wọn yi zaguru wọn yi zadede wọn yi lamito alo jihadi wọn yi zaguru wọn yi zadede na umma biya da ya ga yazo cin rugun da shi na shi ya zalimi na da kaya kuya nan zanai azu daga kai da hawari to zo ba gangani da zuba ya kuyo ko zane magashi shi wunci ma imani ji gangani mai kaddare ga ci wani doro kabalol mafuzo ma da ilimi yana ji na kaniya wuce wuce faruwa na sai ci maunga jali ta yanyan dundu An other relevant bayan da mai suna jin rutu zanna daga akidan kadari ya jo to ca ba gangani da zobe dole mutu wa alamatu zanajika alamaye zanajika jima tasmiyatum ala sunnati hajan fai ala sunai ga hashawiyya yuridu ne ne kpale ibtal al asari ala hadisi a ga hadisi jami wa alamatul jami'a alamai jami'a jima tum ala sunnati mushabbiha ga yi ala sunna ga mushabbiha ke mushabbiha aina ya al-mushabbih nan ga zame ya ci ta wuje nan daga na jami'a jan ya sifatu yana aja sai gaga zane ga sifatu ya sifatu jinaje mushabbi alalima al ya ji isbatu min gairi tashbihin amma ji nafiyun min gairi ta'fili wani yana maku ya kani laisa ka misli shay'un na waje rajiya mu masila shi bi mushabbihe wa huwa sami'ul basir na maji rajiya mu shi so alusun shi a jan mu ji tsakaniyar nususo ya e bugo alusun shi aji mushabbiha wa alamatul qadari alamai qadari ji ma tasmiyatuhum ahlus ala sunnati mujabbira aka kan sai ahlus sunna ga mujabbira wa alamatul wa alamatul murji'a tasmiyatu ahlus sunnati mukhalifa wa nuqsaniya ga alamai murji'a ji ma aka sai ahlus sunna ga sai jalibana ko ko nuqsaniya na yabo na ahlus ga imani ga mai jiki nan mai kene yazidu wayan kusun wato alamatar rafida alamatul rafida shi matasmiyar tuhun ala sunnati nasira aka ya suna gan nawasibu ke nawasibu zai je na zami na bana e bana ki da ya shi an ci wa ya ji nawasiwa sai na basu wa cafewa umaru wa cafewa su ma suke wa ali da mami elega waje ga wa ali dole so ga na zanne shi fo wale zanu al suna masu kun jiya kun ji da wana kun an ga wana nan wa wa abakar wa umar wa wa usman wa ma wato sayyidina ali wani da zai ji kemi ne ya sahabi da zami annabi sallallahu alaihi wasallam jina walegun alusne din ewasa bi anibi ewasa ni anibi sa sallam shi falla sayyidina amru na ya falla sayyidina sayyidina ali din falla sayyidina hasan din falla sayyidina husain din falla na fatima din falla na hadith na nabi jayi din fatan ne alusun ya je na to alusun shi yi gan na wasiba amma shi a jada fe ga ke alusun shi yi na wasibo wato wallahi alhaqu ala sunnati illa ismun wahid al suna ja biya sai sunan nike ce wa yastahilu an tajma'u ma zai asma wa yau suna ga sifat ne bayanin wa da bayina lori yana ko zando mini abu dajin wa sunan wayi wani wani umar ga yabo na waje ga waya al suna ne wa janin wa mutu suna sunna ga wadda awi in lam yuqimu alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyawo wadda ga claim ga waya suna dole sai ga mutu usulun ya al sunna ji to gan to tu to aqida to ibada to akhlaku to suluku to siyasa biye na june wace Allah ga zan da ta shi jayen su yi biye to shi Allah ta sabi mu bai ne da illa wa rasuli wace ga gwawa bidiyo bai ne to yan a to yan khawarij to yan qadariya to yan jabriya to yan rafida to yan wada shiraku dala shi bai ne wace a kiyami to fahimta yana ga ne sa sallamin ta ci wani ويتبي غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى مثل جهنم وساءت مصيرا mata wala alaiku ahlus illa illa yasmu da wasta ila an tajma wa al asma ahlus sunnati sunnati duka in ga ga mai ahlus wal jamaa ne ahlus sunnati ga ahlus a ga mai ke ahlus wal jamaa a ga mai ke alul asaro a ga mai ke ahlul hadiso a ga mai ke al najiya a ga mai ke al ta'ifatu al mansura ga qala abu muhammad ga abu muhammad ga wa samitu abi wa aba zur'a wani babayan wi al imam abu hatim razi man bi abu zur'a razi al hanzali ya ya'murani bi hijrani ali zayyi wal bid'a aja da faraga yanzu kiyaman bi en bidiya shi wa yughallizani fi zalika ashe da tabbata mai da tsanani ya cinya cin ga amma ga hijira jigan gani da dan bidiya udi asali daga alqur'ani ma da asali daga sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ra'atum alladhina yaquduna fi ayatina yagal da shi ji khawda fi ayatina ne a ce gini ne, fa'al da anhum ya ya fanke zamu ce luwa hatta ya fi hadisin gairi Allah subhanahu wataala ke ga fa amman ladna fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha fitna wa ibtigha ta'wil ma lam ta'wilahu illa Allah ngole zai zai gudun ba mu mutashabihatu da lamto a tila muhkam lugo alayhi sallam mujijira bi zan ce ka zamu zamani ko alayhi sallam mutum mujijira ne bai zaki bai zaki nushi ya e tsani hmm. sarasat lazina kulli fune lokun ya tabu kanin wali a nisa a sanda masu ke ji ta yi jira bayan amma kai zaga a ji jira bayan dan bidiye sun da jigboka kashi agboka ne bidiya jigboka kashi wani agboka zo ma lijiro to jimbe ngo le za ne aga ga ji jira dan bidiye wuce zai ji staunch member ji na ji ade ilimi gaskiya da beya a bayani jiya a agbo cika a gan agwa lomici ga ka otu ne muka kwa ke jira duna ki status wona ga we ji to jira duna ibn we ji wo ga we ji jira be zan we wunje to ta so to sile ne do to go da bo to go we jito jira ga we hmm. wole ko hijira maji lefu ne zan we ya jo sallama amma ya zanen luna na ba ran ya ji sallama ya gbo ya sallah ya ji kaza amma wani wani ke wani ben kan na bayani mu ebo so ko buwaju number 2 wa ke amitu sunna amma ga ga waye jijira da zakazan ebo ni wajile si kazana wace ke da jar ko wangi da zakazan ne di sai me yiri ni ga jango le wanda sun zuciya wala ajo wanda ebo ki ba wanda ebo ni da nabo waye wa. za wucin na mawaye jijira yi wace ne ga tun da wani nan in ga tun da wucin lugwa yi nan nan ta ce wangi lo ga ciwin wa na magala wugan ijira na wajen biyu ne ebo so ko wajen kuma jiga wa ji jiragen bane zakansa da ya biya da zakansa mutu ga biya biya nun wurin kirani wadul kutubin ra'ayi bi gairi asari a mai ji inkaru ne zafe da kalita shi na ra'ayi sa fi wa wani hadis saba fi na biya amma na mai mafari shi ya ji e lagwasan hadisi sarawi wa hayani an mujalasati al kalami amma ana sai nan ne zarafin su al kalami na wa nazar fi kutubil mutakallimi na ana sai kane da da gbali tafiyan mutakallimu na shi zai in gole mutakallimu na wuce min embidiya shi ke mutazza ne bi ashaira shi na mutakallimu ne ba shi so be zai da ji katun logic bi katun philosophy ngani katun in wuce ya bude aya gada bi hadisi gada bi a ga ya agwa sa gula ma hankali a kini hankali a gai dajin duri a ga agwo ka hankali agwa musu ka hankali a jina biya su a ya agwa ko a ga abe bi gbombe wa ga mi gini ga mi to mi ga waje wa ga mi tumi yan na wuce shi ne yan musu kun wa shi ba zai bi Allah kiya gana shi to to littafin mutakallimu na shi yanzu biya gani bi waya kula ne abu zura gani da limama abu hatim daga la sahibu kalamin abadan an don da na gaji mul kalam na wa kara jikiya wa daraba e bone ilmul kalamu to jahili ciro wa ga ilmul kalamu to mai ilimi na mana sarafu jigan imamu shafi da zan bace to al to muhammad ibn hasan ji a ga hukumce ta al-kalama sai a bulala da ga mutakallimu na Allah kiyaye mu wa abu muhammad abu muhammad ibn ibn abi hatim ga wa bihi aqulu ana ga mu can ya gari na ga mu ya gama na ce da shabaka to bi ban abu ali ibn hubaish al-mukri ga wabi a kulu an wato a kidan mutum gadan da nama wakala shehu na ibn muzaffar mai ibn muzaffar magan wabi a kulu ga mutum mai gama wakala shehu na yana musannif wabi a kulu wa faqana allah wa kullu mu'minin lima yuhibbu da ta ci jin ba da yake to mu'mini bayna yana so kowa mai daji mai yana mm. min al wal amal ga wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam ce ya ta muhammad zanushi da aminci na dokuna insha Allah ta'ala la ga katun yi ba wannan daga caban ka katun ba na ga cin bicin na yi ba da tsoci mu fabi ba na shi na yi ga dide yi ba da tsoci ci mu mm, ya yi lada da yi makanta yau ya katun ya dokwan ya ci gun fadi tsoci ci yi ci ji tawfiq wa sunnuwi da ba wuya ne isa asalin bayanin ya ilimi na ji amfani gangani bai albarka yana goyuta daga ya da jagina daga ya koyar ba alaihim ta ya koyar abdalun ta ya koyar alilgidaiji bayanin ma wa musu shi ya na salo ta ce kafirci ta ja sunu ta ce bidiyo wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu inda wa da ya gani ko karin bayani wal ilmu inda allah musallam so elimine wewa ngayi eba jamu duram jamu bunu safwani da ja'ad bunu jirhami na'am so eh, ndi nilega eba beno eh, ofeju da asete at-ta'alluq eh, at mhm. so nilega

wucayin go silently wuce a kida wuce go so ka kuna wuce a duzo na za mu nufe da su kone a kida wuce ja mu ke da yi ya ngola ji ganewa the same jamu a abe wu jamu amma kami a wu jamu na jamu dia in mu da zanen wa a kida na sofi na ngai amr ibn abi duato ko ji fahimta ko mm. so da na yi wani ga alaba yana yi yawon yi da na gyara a cikin nga nga ayu owuwa shishi amma bayani ji magwa a cibi zane ma wune kiyo da ka danga yan bidiyan doro a guwa un depend hmm. ko jiwa depend alam Saule za kalla abokina waɗanda kallan zanbari kashar don da a ilaha illa an ta'a ta saka wa turbe ne ko salama alaikumalaikum wa